bari in baku labarin wani shi wannan waƙi ne shi ma aikace faru wannan aikace ne shi shi kuma yana da kuɗi yana da ƙaton suto shi wannan kes ɗin a ofis ɗinmu ne wata rana sai aka zo ana magana sai aka kira ni sai shi wanda abin ya shafa sai ya kira ni sai yana man tambaya wannan a addinance menene mahanga ta shari'a a ofis ɗin shi ya kira ni muna magana sai ya ce malam wata matsala ce muka je muka taras a cikin abun nan ba amma mun yi kokarin mu kashe matsalan nan amma matsalan nan gaskiya ina ganin ba za ta kasu ba sai ya ce sun je suna shari'a ne ta dalilin wata ƴar uwar shi ya ce mutumin nan mijinsu yana da kuɗi bai san iya kuɗin shi ba yana da wadata Allah ya azurta shi don ko sto din shi a cikin gida ƙaton sto yake da shi cike yake da abinci amma shi tsarin shi a gidan shi shine kullun da safe koko za a sha kokon nan matan shi uku ne da kowace da aikinta mai toya kosai daban mai zuba kunu daban mai zuba siga daban so yaran shi yana da yara da yawa in safiya ta yi kawai sai su yi layi kowa da kofi ba a wuce kuma kofi ɗaya komin girman ka kofi ɗaya har su matan kofi ɗaya ne nasu kofi ɗaya ɗai ku ji fa maganan a aikace ne nake gaya maku wannan kofi ɗaya ƙosai uku mai ƙosan nan idan ta zo mutum ya biyo layi sai a ce mashi dama ko kaka wannan na kowa ne sai a ba mutum kofi ɗaya a zuba mai a cika mai kofi ɗaya sai a ce koko da ƙosai ko koko da siga idan ka ce da siga to ba za a baka ƙosai ba kenan sai ka bi layin mai sa siga kawai sai ta ɗebo cokali ɗaya ta zuba ma a siga ce wuce shi ma wancan ya biyo a sa mai a zuba mai wanda kuma ya zo ya zaba ya ce da ƙosai sai a ce to yi wajen mai ƙosai ita kuma ta ciro ƙosai guda uku ta sa mai abin nan bai wuce kofi ɗaya ko kofi ƙosai uku amma fa ba za ka haɗa biyu ba za ka haɗa da koko da siga da ƙosai ba ba za a haɗa ba dole in ka zaɓi ɗaya kawai ɗaya za ka ci wannan shine karin safe idan safiya rana ta yi kuma sai ya shiga sto sai ya ɗebo shinkafa da wake sai ya ce ga abincin rana wannan shine za a dafa ga ɗari biyar a sai man gyaɗa da yaji a zuba ai ƙato da lage kusan ƙato da lage shinkafa da wake da mai da yaji <laughs> ƙato da lage to shi za a yi da rana da daddare kuma sai ya ƙara ɗebo lokal ɗaya nawa ake ko abin nan ba sai ce shi kuma wannan za a masa gagari nan a ɗebi gari da daddare a tuwo naman ku wake ku zuba cikin miya shikenan su kam suna cin nama ne a shekara sau biyu ranar babbar sallah da ranar karbar sallah haka yake yi kullum to amma babban illai shi ne duk cikin abincin nan shi ban da shi shi ko ɗaya bai ci a ciki su kuma matan nan sun gama su ma dai abin da za su ɗiba kofi ɗaya ɗaya ɗin nan da ta rage ko dai su fara ɗiba tun sadda za a fara ko kuma in an kai ƙarshe su ɗau suɗi ma kofi ɗaya su mako. inda ƙosai mai ƙosai ta zubo maki inda siga ki miƙa kofin kya zuba maki siga shine dokar shi to shine shi kuma in ya tafi kasuwa shi dama bai karya a gidan ya je kasuwa in ya je kasuwa da yana da mai shayin shi a haɗo mai shayin shi da ƙwai da madar ya ce ko shi da nan da rana ma a samu mashi shinkafa da salad da kaza ya ci in zai dawo daga kasuwa in yamma ta yi bayan la'asar nan ma ya nik sannan sai ya taho gida to wanda yake ɗakin ta kuma in ya zo to sai ya zauna nan sai kuma ya aika wajen mai shayi a soyo a sanyo mai indomi da kwai da abin nan sai ya zo kawai ya ta cin abinci yana kallanta tana hira ya ce ta ta hira shi kuma shi yana cin wannan abin ta hira sai ya rika ce masa abin da yasa kuka ga ina yi maku haka saboda ni ke nemowa in ba na ci sosai wata ran in na tafi sai dai a nemo ni ci to mai gida ko ba ma so a nemo ka ci gaba da ci kaji yadda yake yi shi kunji kunji yadda yake to shine sai ya ce to yanzu abin da ya dame su su ƴan uwarsu sai su ba ta jari sai ta cinye jarin nan sai su ba ta jari sai ta cinye jarin nan saboda dole sai sun rika yin wani abu su nema ƴaƴansu su suna da ƴaƴa to dole wani lokaci sai sun rika sayan abu da kansu suna ba ƴaƴa shi kuma gashi da wadata to babban wanda yayi shine ɗaya ba ta da lafiya sai aka kai ta asibiti na farko ya ki zuwa sai aka kira shi aka ce to fa an kwantar da ita a asibiti da sunan asibitin ban san faɗin wurin ne don ka ku gane ina ne ya ce da aka faɗi mai kawai sai ya ce to shikenan zai tura da kuɗi a mata magani da aka je aka ga babban a kuɗin da ya turo zunzurutun kuɗi malam har dubu biyu to kun ji abin da yi to shine nan suka zo suka zauna suka ce to su kan gaskiya suna ganin wannan zaman da da wannan yau da baya da shi ne sai su ta wannan abin nan ba amma wannan mutum su sun rasa yadda za su da shi an zauna zama na ɗaya an zauna zama na biyu ya ce kuɗin nan da kuke gani malam wuyan nema gare su tun an samu ma wuyan riƙewa gare su saboda haka shi gaskiya shi bai san yadda zai ba yaƙi to kun ji wannan ya kuke ganin wannan mu'amala kuma har uku matan ga 'ya'ya to yanzu waɗannan 'ya'yan ka gaya man yadda za a yi su so ba zai mutu ba suna ganin wannan kuɗi ba iyaka shi shi bai san yawan kuɗin nan ba ya kuke tunanin cutaccen Allah ya raya baba ci gaba da wannan baban ya kuka ga wannan magana wannan fa maganan ina gaya muku ita a aikace ne ba wai labari ne waƙi ne yanzu tambaya ta ake mahanga ta shari'a akan wannan irin mu'amala mai mugunta